أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بركة مدونة مريتين الهميس بيو ko uku ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya in ba manta ba yau ita ce ranar mu ta biyu a wannan majalisi mai albarka na masallacin abbasiya wanda yake unguwar agege a cikin jihar Ikko kudancin najeriya a darasin mu na jiya mun fara shimfiɗa dangane da tafsirin suratul fatiha inda muka tike a ƙarshe da tafsirin basmala bismillahir rahmanir rahim da haka kamar yadda muka alkawarta insha Allah yau kai tsaye za mu fara karatu daga farkon suratul fatiha bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da kirari da godiya sun tabbatar ga Allah rabbil na ubangijin talikai kalmar alhamdu lafazi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe surori ɗaiɗai har guda biyar da shi a cikin alƙur'ani mai girma suratul fatiha ɗaya ce daga cikin waɗannan surori guda biyar waɗanda suka fara da alhamdu sura ta biyu ita ce suratul an'ami ubangiji ya ce الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة أكو إتتي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة هدو سورة فاطر الحمد لله فاطر طبعي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة كبيرة كالشيء سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا في أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فذاك ما يتي كلمر الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري شين يبو da Allah bisa ga abubuwan da ya na kyautayi bisa ga zaɓin kai bisa ga ra'ayin kai ba bisa ga an tilasta masa ba ba bisa ga ana bin sa bashi ba a larabci idan aka yi maka abin da ya maka daɗi kakan ce alhamdu kakan yi yabo kakan yi godiya wanda wannan yabo da godiya ana yi wa Allah ne bisa ga cancantarsa bisa ga dacewarsa bisa ga iyawarsa subhanahu wa ta'ala malaman larabci sukan ce akwai bambanci tsakanin hamdu da ashukuru idan aka ce alhamdu yabo amma na wanda aka yaba din bisa ga cancanta amma a shukuru yabo na wanda aka yaba din yayi ma abin da ya maka daɗi kenan idan muka lura da kyau in aka yi maka abin da ya ma dadi ko wanda bai ma dadi ba duk kana iya cewa alhamdu saboda shi wanda ya ma din ya cancanta ka yaba masa domin koda abinda abin da yake mara dadi ne yayi ba kowa ke iya yinsa ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne saboda iyawarsa yake iya wa bawa abin da ya masa daɗi kuma ya masa wanda bai masa daɗi ba amma kuma saboda iyawa dole a gode masa dole a yaba masa Allah madaukakin sarki yakan raya rayuwa a bace mai kyau a bace wacce bayi suke so kuma sai a gode masa akan wannan rayuwa da ya bayar kuma yakan kashe kashewa iyawa ce domin in ba Allah ba ba wanda ya isa ya kisa ba wanda ya isa ya karɓi rai to amma kuma karɓar rayuwa ba ta yi mutane daɗi amma kuma iyawar Allah ce da haka dole a yaba masa da haka shi yasa Allah yakan haɗa wa kansa waɗannan abubuwa guda biyu don iyawa yuhuyi sai ya ce wayu mitu Allah madaukakin sarki shine mai ikon yanzu ya yi maka abin da zai faranta ma rai kai dariya kuma a lokaci guda yanzu ya sanya ma abin da zai bakanta ma rai kai kuka wa annahu huwa abhaka wa abka shi ke iya sa dariya kuma shi ke iya sa kuka subhanahu wata'ala da haka idan aka ce alhamdu ana nufin yabo abinda bahaushe ke cewa yabon gwani ya zama dole saboda iyawar Allah dole a yaba masa to kamar yadda malam ya faɗa a jiya a mukaddima mun faɗa malamai sukan ce akan kaddara qulu alhamdulillah amma wannan a tafsiri ne ba wai a wajen tilawa ba a wajen fassara surar hamdu ko farkon suratul fatiha ko dukkanin ire-irenta wanda muka buga misali da su guda biyar akan kaddara fi'ilin qulu domin Allah yana so a yaba masa ne to sai ya fare wa kansa da kansa yabo din dan ya koya wa bayinsa da haka ko da yaushe ka zama cikin godiyar Allah ka zama kullun cikin yabawa Allah kamar yadda ya yi umarni da haka a cikin wasu ayi masu tarin yawa hmm. ya ce wa kulil hamdulillahi wa kulil hamdulillahi lalli lam yattakhid waladan wa lam yakul ya sharikun fil ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آيات التي وما ربك لغافل عما تعملون وقل الحمد لله وقل الحمد لله وسلام على عباده قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه، الله خير لما تشركون وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون da haka Allah subhanahu wata'ala kullun yana umartar mu da mu gode masa mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatir samawat alhamdulillahi alladhi khalaqa alhamdulillahi alladhi anzala alhamdulillahi wa qul alhamdulillahi wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah shi dai Allah kullum a cikin ayaba masa yake domin ya cancanta a yi masa yabo subhanahu wa ta'ala to da kama anar kalmar hamdu shine yabawa wanda ya cancanta a yabawa amma kamar yadda na faɗa a shukuru kuwa tana nufin yabawa bisa ga abin da ya maka daɗi idan an yi maka shi shi yasa za ka ga mutum ɗan uwanka idan ya maka abu in bai ma daɗi ba ba ka cewa alhamdu saboda bai cancanci kai masa yabo ba amma idan ya maka abin da ya dace ka ji daɗinsa sai ka ce ashkuruka duk da malamai sukan ce alhamdu ta fi faɗin ma'ana ashkuru ta fi faɗi wajen abubuwan da ake aiwatar da ita da su alhamdu ba a yin ta sai da baki kaɗai amma ashkuru ana yin ta da baki ana yin ta da hannu ana yin ta da zuciya ma'ana mutum zai yi maka abin alheri kai ma ka ɗauki hannunka ka yi masa zai maka abin alheri ka yaba maka da bakinka zai maka abin alheri ka ji zuciyarka ta gamsu ka yi farin ciki ka ji daɗi to duk waɗannan abubuwan guda uku ana iya yin shukuru da su shine wani balarabe yace afabatkumun na'ama'u minni salasatun yadi wa lisani wa dhamiru al ma'ana kun yi min abin da ya kamata in yaba muku da hannuna da harshe na da kuma zuciyata wacce take cikin kirjina to da haka Allah subhanahu wataala yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mun gabatar da lafazin Allahu a cikin tafsirin bismillah menene Allahu suna ne na abin bauta bisa ga cancanta alamun lima abudin bi haqqin suna ne na wanda ya cancanta a yi masa bauta bisa ga dacewa bisa ga cancanta bisa ga haƙƙi to sannan yace rabbul alamin kalmar rabbu malamai suka ce shine al-khaliqul malikul mutasarrifu mahalicci mamallaki kuma mai ikon gudanarwa wannan shine abin da ake nufi da ar wanda ya halitta mutane kuma yake gudanar da halittar tasu yake ba su kulawa ta musamman kuma yake da iko na kai kawo dangane da su shine malam yace wa murabbihi bi lutfin min insha'il makhluqi ila kamalihi kalmar rabbu daga rabbayu rabbi ne to da haka murabbi shine rabbu me raino mai haɓaka halittar bayi mai kuma ba ta kulawa tun daga farkonta har zuwa kammalarta kalmar rabbu waɗansu malamai suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah al'azam masu girma ma'ana ana yin tawassuli da su a wajen addu'a shi yasa zaka ga da yawa cikin addu'o'in Qur'ani suna farawa ne da rabbu rabbu rabbu an gane ko rabbana innaka jami'un nasi rabbana innaka man tudkhilun nara فقد أخذته ربنا ربنا عبد الله تم صويته دلوك تنبتين يأنبت الله أيين الدعاء دا ربنا قداد يرتوتاك الله ذي أنصى مساء شيدا أكن هكا آيو ينترشن سورة آل إمرانا إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنيار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنفار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وغوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن kaga idan ka irga waɗannan rabbana rabbana din zaka gansu guda biyar ne a jere rabbana innaka man tudkhilin nara rabbana innana sami'na munadiyan rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana rabbana وآتنا ما وآتنا على رسلك ربنا to na tsallake guda daya amma idan ka irga su zaka guda biyar ne take sai Allah ya ce fastajaba lahum take sai Allah ya amsa musu domin wannan fa'un din fa'ul aqiba ce ko fa'ul ta'qib abin nufi bayan abu ya faru take sai kaza ya biyo bayan sa da haka Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk wanda ya roki Allah da rabbana rabbana ya jera ta guda biyar to take amsa take zuwa in ka ga amsa ba ta zo ba to sai dai in akwai wata matsala kamar yadda muka faɗa a jiya sai dai in kai ne baka cika wani sharaɗi ba ko ka karya wata ka'ida to wannan kuma wani abu ne na daba da haka malamai sukan ce rabbu rabbu suna ne na Allah sannan yana cikin ismullahi al'azam wanda ake roƙon Allah da shi duk da cewa wannan istishhadi ko istidlali da Abdullahi dan Mas'ud yayi zahiri ne Qur'ani ya nuna haka amma ba dole bane kuma ya zama sharaɗin dole sai wanda ya cika biyar din za a amsa masa domin annabawa in muka koma addu'o'insu a za ka ga sun roƙi Allah da rabbana ɗai ɗai ɗai dai kuma Allah ya karba annabi Ibrahim da ɗansa Ismail wa iz yarfau Ibrahim alqawaida wa iz yarfau Ibrahim alqawaida min albayti wa Ismail ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم kaga a wannan addu'ar rabbana guda uku ce bata kai biyar ba bata kai biyar ba kuma li kulli nabiyin da'awatun mustajaba duk annabi in yi addu'a ana karba masa ko da a ce rabbana dinsa kuma bata kai guda biyar ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa a addu'ar annabi Yusuf rabbana ɗaya ce tas ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وعلقني بالصالحين الدور النبي زكريا ربنا ايتي ربي لا تذرني وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نعم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ɗaya amfani da ita amma Allah yace fastajabna lahu shi bata kai biyar ba yana roƙa kuma muka amsa masa to haka nan da yawan annabawa sun yi addu'a da rabbana dai dai dai dai ga annabi Sulaiman ya ce rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta mun ka bani mulkin da ba za a sake samun mai irin sa ba bayana a duniya lalle kai mai baiwa ne kuma Allah ya bashi domin annabi Sulaiman yayi mulkin da ba wani wanda ya taba yin irin sa bayan nasa ya mulki aljanu ya mulki mutane ya mulki tsuntsaye a sama ya mulki hatta tururuwa a cikin shuri wanda duk wanda ya karanta suratul namli ya san wannan kisa ta annabi Sulaiman alaihi salam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a masallacin sa mai albarka na Madina sai shedan ya rikida yazo a sifar kyanwa zai wuce ta gaban sa dan ya bata masa sallah sai Allah ya sanar da shi cewa ba magen gaske bace shedan ne da haka manzo Allah ya wubi ya kama shi da ya kama shi ya matsin shi har sai da Harshen harshensa ya fito yana taɓa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya juyo nuna wa sahabbai ce kun san me wannan suka ce kyanwa ce yace ba kyanwa bace shedan ne ba dan kada in karya addu'ar dan uwana Sulaimana ba da na ba wa yara shi sun daure shi sun yi wasa da shi a Madina amma idan na daure shedan to kaga na kwaifayi Sulaimana domin shi yana daura aljanu shi kuma yayi addu'ar Allah kar ya ba wani wannan damar bayan shi da haka manzo Allah sai ya sake shi ya tafiyarsa to da ka kalmar rabbu dai kamar yadda muka faɗa suna ne na Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce ana iya gaya wa wani rabbu amma da sharaɗin sai an yi idafa sai an jingina kalmar zuwa ga wani abu kamar mai gida za a ce da shi rabbul baiti an gane ko shi yasa laraba suka ce idza kana rabbul baiti biddufi dariban fashimatu ahli albayti kulluhum raqatu idan mai gida yana kiɗa da kalangu dan ƴaƴan gida sun tashi suna rawa ai ba abin mamaki bane ne ai barewa ba ta gudu dan ta yi rarrafe rabbul baiti ana ana nufin mai gida to haka nan mijin mace ana iya cewa da shi rabbaha kamar yadda yazo a hadisin jibril cikin ɗayan ruwayoyin hadisin an lidal amatu rabbaha ku yanga ta haifi ubangijinta ana nufin mace ta rinka juya mijinta kamar uwar da ta haife shi kaga rabbaha bi ma'ana ba'alaha a wata ruwayar sayyidaha domin duk ana gaya wa miji wannan suna a larabci ana iya cewa da shi sayyidaha ma'ana mijinta rabbaha mijinta ba'alaha mijinta kuma wannan hadisi na jibril duk ya zo da waɗannan ruwayoyin an talidal amatu rabbaha ko rabbataha ko an talidal amatu sayyidaha ko an talidal amatu ba'alaha to amma idan aka ce rabbu kadai aka yi shiru to wannan Allah ake nufi tare da cewa shi ma Allah din ana iya kawo nasan da idafa an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce li ila fi quraish ila fi quraish hmm. ila bi ila tashda'i wal sayf hmm. falyabudu rabb hadha al bayt kaga rabb hadha al bayt nan Allah ake nufi an kawo rabbu da idafa idafa sa zuwa ga hadha al to haka ne Allah yake inna ma umirtu an a'budu أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وكذا رب هذه البلدة نما أنا نفن الله da haka shi sunan Allah na rabbu ana iya kawo shi mufrad ana iya kawo shi mudaf amma in wani kake nufi ba Allah ba to sai dai ka kawo shi mudaf haka malamai suka ce ma'ana sai dai ka zo da shi da wani sunan tare da shi a gaban ka wanda zaka jingina masa shi dan a tantance wani rabbun kake nufi to da dai malam yace anan kalmar rabbu daga murabbi ne an gane ko murabbi mai bada tarbiyya. Allah shine mai bada tarbiyya. domin tarbiyyar jikin mutane a hannun Allah take Allah shi yake haɓaka jiki shi yake girmama jiki shi yake tsofar da jiki a lokacin da shi kansa mai jikin ma bai san ane masa haka ba yanzu da zaka tambayi yaro yaushe kafarka ta girma bai sani ba yaushe hannunka ya ƙara tsawo bai sani ba da zaka tambayi wanda yake da gemu kamar ni nan yaushe haɓarka ta fitar da gashi baka sani ba waye gari kai kawai ka ganshi da zaka tambayi dattijan da ya girma bakin gashinsa har ya zama fari yaushe gashinka ya rikida daga baki ya koma fari bai sani ba duk Allah shi yake mana wannan abin ba san wani lokaci yake yi ba subhanahu ta'ala da kudararsa ina fata an gane to kaga wannan shine ma'anar rabbu mai tarbiyya shi yasa fir'auna ya kira kansa da suna rabbu saboda ya bawa annabi Musa tarbiyya lokacin da annabi Musa ya zo yana wa fir'auna wa'azi mai fir'auna yake da shi qala alam rabbika rabbika bina walida wa min umrika وفعل فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فرعون Walida. النبي موسى ألم نربك فينا وليدا بامو مكرينيك بأنا كان يارو كرمك ولبثت فينا من عمرك سنين kuma ka zauna tare da mu a wani yanki na rayuwarka tsawon shekaru da yawa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kai ta yin ƙuruciyarka da giggiwarka irin yarinta wa wa anta minal kafirin kuma yau kaga ka isa ka kai mana butulci ka ja da mu an gane ko to kaga kalmar nurabbika alam nurabbika fina walidan daga nan dai aka samo rabbu malam yace idan muka lura da kyau daga farkon sura zuwa wannan aya an samu isbatul uluhiyya an samu isbatul rububiyya da haka malam yace fal ayatu tuthbitul uluhiyyata war rububiyyata lillahi wahdahu a cikin wannan aya an samu tabbatuwar kadaituwar Allah subhanahu wata'ala da cancantar bauta da kuma kadaituwarsa da halitta wanda wannan shi ake kira da tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada sannan ɗayan kuma ake kiransa da tauhidul rububiyya ko tauhidul khalq kadaituwar Allah cikin abauta masa bisa ga cancanta kadaituwar Allah cikin duk abin da yayi na halitta babu wanda ya taimaka masa subhanahu wata'ala wanda wannan shine kaso biyu cikin kaso guda uku na tauhidi tauhidi akwai tauhidul uluhiyya kadaita Allah cikin ayyukan bayi duk ayyukan da zamu na bauta ga Allah to mu yi masa shi kadai kada mu hada shi da kowa sannan Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kadaita wajen ayyukansa na halittar mu da rayar da mu da kashe mu da azurta mu da ba mu lafiya da ba mu mulki wannan shi kadai yake mana babu wanda yake taimaka masa da sannan kuma cikin sunayensa da sifofinsa wanda shi ake kira da tauhidul asma'i was sifat wanda aya guda ɗaya cikin suratu maryam ta kunshi wannan kashe-kashe na tauhidi ubangiji yace rabbus samawati rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadatihi hmm. هل تعلم له Allah الله يتي رب السماوات ubangijin سمي wal da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su kaga tabbatar da rububiyya na rabbu sai ce fa'buduhu ka bauta masa kaga tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya wasabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san Allah yana da tafara Allah bai da tafara kalmar sami wanda sunanka da nasa iri daya kuma da ma'anar taka da tasan duk iri daya to shi Allah ko an yi tarayya da shi a suna ba a tarayya da shi a cikin ma'anar sunan ana iya tarayya da shi a lafazin suna amma a yi tarayya da shi a cikin ma'anar ya zama da irin taka da taka ɗaya ba a yi wannan shine ma'anar sani shine Allah ya faɗa dangane da annabi Yahaya ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل نبيا Allah ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulam mu mune maka albishir da zaka samu yaro ismuhu yahya mun sa maka suna yahya tun kan annabi yahya ya zo duniya tun mahaifiyarsa ma bata samu cikinsa ba Allah ya rada maka suna da wannan malamai suka ce tun ba kai aure ba ma kana gauro kana iya tana da sunaye ka ce in Allah ya raya ni na yi aure aka samu juna biyu in ɗan namiji ne kaza zan sa mai in kuma mace ce kaza zan sa mata ba sharaɗin suna bane sai kana da aure ba sharaɗin suna bane sai an yi haihuwar kan ai haihuwar ma ana iya zaɓar sunan a ajiye domin annabi haya tun babu cikinsa Allah ya sa masa suna kuma yawa mahaifinsa albishir sunan yaron ya haya sai ce lam naji allahu min qablu samiyan kafin shi bai da kafara shi yasa duk malamai suka yi ittifaki akan cewa kafin annabi yahaya a duniya ba mai suna yahaya shine yahayan farko shi ya buɗe sunan a ledarsa sannan daga baya kuma aka samu sauran yahayoyi suka biyo baya da haka Allah subhanahu wata'ala ya hal ta'lamu lahu samiyan shi kasan yana da takwara Allah bai da takwara abin da yasa nace muku ana iya sa suna irin na Allah banda Allahu amma ko da an sawa mutum suna irin na Allah banda ba Allahu ba to amma ma'anar taka daban ma'anar taka daban yanzu kaga daga cikin sunayen Allah akwai a'ala ubangiji yace sabbihi isma rabbikal kaga a'ala sunan Allah ne sifa ce tasa hmm. amma ya dauka ya arawa annabi Musa yace qulna la taqab innaka antal qulna la taqab Allah ya ce muka ce da annabi Musa karka tsorata kai mala la'ala ne to amma shin uluwin lahi da uluwin Musa iri ɗaya ne tarayya ce kawai ta lafazi amma uluwin lahi la awwaliyata lahu wa la akhiriyata lahu daukakar Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma uluwin ne mutlaq daukaka ce fatakkiya sama da komai sama da kowa amma uluwi irin na dan adam ya shi yana da farko kuma yana da ƙarshe to sannan kuma wannan uluwi din ba mutlak bane muqayyad ne in aka ce wani ka ɗaukaka eh ka ɗaukaka na wani lokaci kuma akan wasu nau'i na wasu halitta amma ba akan kowa ba domin annabi Musa ai ba shine yafi kowa ba a cikin halitta amma dai cikin banu Isra'ila ba wanda ya kai shi kaga uluhu mutlak sannan kafin shi an yi wasu maɗaukakan. domin wasu annabawa muqayyadan kafin shi an yi wasu maɗaukakan annabawa da yawa sun gabaci Musa bayan sa ma kuma an samu wasu kuma a gaban sa an samu wanda suka fi shi a bayan sa ma kuma an samu wanda suka fi shi kaga uluhu mutlaq a muqayyad muqayyad na fata an gane to haka nan yana daga cikin sunayen Allah ra'ufun rahimun ubangiji ya ce laqad taballahu ala nabi laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal اتبعوه في العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم kaga ra'ufur rahimun anan ai Allah ake nufi ko a cikin sura guda kuma Allah ya ɗebi sunayen ya arawa wani daga cikin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum hmm. azizun alayhi ma anittum harisun alaykum mu'minina ra'ufur rahim kaga ra'ufur rahim anan kuma annabi ake nufi amma a can kuma Allah yake nufi Allah ya ɗebi sunayen ya ara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Lahi laysat ka ra'afatin nabi wa laysat ka ra'afati ahadin iz annaha ra'afatun mutlaqa rangwamen Allah da tausayin Allah ba kamar na kowa bane domin rangwamen Allah sakakken rangwame ne ya shafi kowa ya shafi komai an gane ko kuma rangwame ne wanda bai da farko bai da ƙarshe to haka nan rahmatuhu wa rahmati wasi'at a shay rahmatsa ta yalwaci kowa ta yalwaci komai ba ta da farko ba ta da karshe domin shi ma bai da farko bai da karshe to haka sunan as-sami'u al-basiru sunayen Allah ne kuma sifofinsa ne laisa ka mislihi laisa ka mislihi shay mhm. Allah ya ce ba wanda ya kama da Allah ta dukkan fuskar kamanceceniya amma tare da haka shi Allah as-sami'u ne al-basiru ne hmm. mai ji ne kuma mai gani ne amma jinsa ba kamar na kowa ba ganinsa ba kamar na kowa ba to amma duk mai ji sami'u ne duk mai ji ma basiru ne duk ɗan adam Allah ya ara musu sunan sami'u basiru hal ata alal insani إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج Allah ce inna kalaƙan al’insa da mu muka halitta dan adam min fatin daga digon mani amshajin mai danƙo. na butalihi muna caccanji halittarsa daga ɗigon mani gudan jini tsoka kaza kaza har ya kai yadda ya kai faja'alnahu a ƙarshe muka mai da shi sani'an basiran mai ji mai gani to shin ana nufin sami'an kasan illa la basiran ka basarillah la saboda shi Allah sam'uhu wa basaruhu wa jami'u sifatihi wa asma'ihi laysa kamithlihi shay babu wanda ya kama da shi subhanahu wa ta'ala to da haka dai Allah subhanahu wa ta'ala koda ya ara maka sunansa ko an sa maka suna nasa to baya nufin da ma'anan nasa sunan da ma'anan nasa iri ɗaya ne kamar yadda muka faɗa malamai sun tattauna akan cewa ana iya sanya wa mutum suna daga cikin sunayen Allah in ka cire na Allahu wannan shine kadai ba a ba kowa shi wannan alamun ne khasun bi zatihi subhanahu ta'ala. sunan yanka ne na Allah shi kadai amma sunan Ar-Rahmanu a madadin ka ce Abdurrahman ka ce Ar-Rahmanu wannan ba laifi bane ba Ar-Rahimu a madadin ka ce Abdurrahimu ka ce Rahimu ba laifi bane ba a madadin Abdurra'ufu ka ce Ra'ufu ba laifi bane ba duk ana iya faɗa ku ku za ku ba da labari ‘yan uwanmu yarbawa a nan ai su ba sa cewa abdu din ma ra'ufu kawai suke cewa rahimu wadudu kudusu salamu duk suna faɗa haka ko ba haka ba da haka wannan magana ce ta ilimi malamai sun tabbatar da ana yin hakan babu laifi imamun nauyi a cikin littafin al-azkar da ya zo babin asma sai da ya naƙasa wannan matsala ɗin to da haka ko da an ara maka suna daga cikin sunayen Allah to ko shakka babu ma'anan naka daban ma'anan na Allah ɗin subhanahu wata'ala daban idan haka dai wannan aya ta taƙaice sifofi na ubangiji ko kashe-kashen tauhidin Allah guda uku a dunkule ta ambaci bi daga ciki ta ambaci tauhidin rububiya rabbu to sannan ta ambaci tauhidin uluhiyya an gane ko to anan an yi idafar rabbu aka ce rabbul alami ubangijin talikai kalmar al'alamina malamai sukan ce kullu ma fi wallah duk abin da ba Allah ba ya shiga cikin alami mala'iku alamina ne aljanu alamina ne ɗan adam alamina ne tsuntsaye a sama alamina ne kai komai wanda ba Allah ba sunansa alamina fir'auna ya tambayi annabi Musa dangane da ma'anar rabbu qala fir'auna me annabi Musa yake qala rabbus samawati wal ardi wa ma saboda wulaƙanci da izgili irin na fir'auna ya tambayi annabi musa da ka zo ka ce mana mu bauta wa ubangijinka ubangijinka shine rabbul alamin wa ma rabbul alamin ne kuma rabbul alamin wannan kalma ce ta wulaƙanci da izgili bai kamata ya tambayi annabi musa game da allah da ma ba saboda ma ana amfani da ita ne ga abin da bai da kima bai da daraja bai da hankali kamata ya ce wa man rabbul alamin ya amfani da man amma don wulakantarwa sai amfani da ma amma annabi musa sai amsa masa cikakkiyar amsa kala sai annabi musa ya ce rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakaninsu na halitta in kuntum in inda gaske da yaqini kuke tambaya dan ku sani ku yi aiki wannan shine definition shine cikakken ta'arifi na rabbul alamin asalin kalmar alam kamar yadda na faɗa duk abin da ba Allah ba to amma malam yake cewa kalmar al'alamu huwa ma fi wallah shine duk abin da ba Allah ba min al'alama an ciro kalmar alam ne daga alama an gane ko yace inna kulla makhluqin alamatun domin dukkanin wani abin halitta alama ce ta dullu ala jidiha da take nuna wanda ya samar da ita huwa Allah shine Allah an gane ko domin asali samuwar halittu yana nuna mai samuwar mahalicci domin a hankalta ba yadda za a yi abu ya yi kansa da kansa yanzu ɗan adam shi ne mafi girma cikin halittar Allah da ke rayuwa a ban ƙasa shi ya fi kowace halitta da ka sani iko a duniya shi ya fi kowace halitta ilimi a duniya shi ya fi kowace halitta ƙirƙira a duniya shi Allah ya ba wa damar da bai ba wa kowa ba kamar yadda ya ce wa laƙarƙar ramna ولقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات نعم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يقول ولقد حقيقة كرمنا بني آدم من جرم مدن آدم ma'ana shi dan adam akramaka Allah ne ko da ilimi ko ba ilimi title ne da Allah ya wa duk wani dan adam a duniya karramna bani adama ko musulmi ko kafiri mu ne kawai muka dauka kalmar akarbakallahu tana nuna wani abu na daban amma in an koma asalin akarbakallahu kowa akarbakallahu ne ma'ana Allah ya girmama shi Allah ya mutunta shi ko shakka babu Allah ya girmama dan adam ya mutunta dan adam ta yadda ya fito da shi ma farko daga tsatsan annabi Adamu ubangiji sai ya faɗi fuskokin girmamawa sai ce wa hamalnahu mun ɗauke shi Filbarri barri akan tudu Walbari da akan teku dan adam ne yake da abin hawa ya hau mota ya hau keke ya hau babur ya hau jirgin sama ya hau jirgin ruwa duk waɗannan Allah ya horewa wa dan adam yanzu in banda dan adam cikin halittun duniya ga yamin wanda yake da abin hawa tsuntsaye ba su da abin hawa sai dai su tafi da kansu aljanu ba su da abin hawa duk inda ka ji an ce aljani ya hau mota to ta mutum ya hau amma ƙarya yake shi bai da tasa ya isa ba Allah bai masa wannan karamcin ba to sannan in a teku ne mu hau teku mu hau jirgin ruwa mu yi gidan gilas mu zauna ma a cikin ruwa sai Allah ce wa faddalnahu mun ta yan adam ala min man khalaqna tafdilan akan da yawan halittar mu da fifiko mai tarin yawa to wannan fifiko duk da Allah ya wa dan adam amma dan adam bai isa ya ce shi ya kansa da kansa to in ka dan adam bai isa ya ce shi ya kansa da kansa to kaga akuya ba ta isa ta ce ita ta kanta ba jaki bai isa ce shi ya kansa ba aljani bai isa ce shi ya kansa ba domin duk wanda ya fi su shi ma bai isa ya yi kansa da kansa ba to yadda da cewa ba mu muka yi kanmu ba na nuna dolan dole ko mu faɗa ko kar mu faɗa ko mu yadda ko kar mu yadda akwai wanda ya yi mu domin samuwar wanda aka yi yana nuna akwai wanda ya yi yanzu samuwar mota yana nuna akwai ne wanda ya yi ta don mota ba ce zai ta kanta ba samuwar jirgi yana nuna akwai wanda ya yi jirgi to haka samuwar halitta a doron ƙasa yana nuna akwai mahalicci shi yasa wani mai hikima yake ce fawa ajaban kaifa yi usal ilahu au kaifa ya jahidu walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu yace fawa ajaban abun mamaki kaifa yi usal ilahu taya ake sabawa Allah wa kaifa ya jahidu taya me musu yake musun samuwar Allah wannan abun mamaki ne walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahidu alhalin Allah duk wani motsi da duk wani tsayawa na nuna akwai Allah dan in ba dan Allah ba mai motsi ba zai motsa ba in ba dan Allah ba mai zama ba zai zauna ba in ba dan Allah ba na zauna ba zai tashi ba na tsaye ba zai iya zama ba amma kamuwar Allah da baka ikon wannan gudanarwar shi yasa kake wannan abubuwan kaiwarka da komowarka da tashinka da zaunawarka to kaga babbar shaida ce motsin ka ma yana nuna akwai Allah dan kai ka san ba kai kai wa kanka energy da ka motsa da shi ba ba kai kai wa kanka hannun da yake motsi a jikinka ba ba kai kai wa kanka idan dinin da suke duba ga jikinka ba ba kai kai wa kanka hancin da kake shakar iska da shi ba ko bakin da kake tauna da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake kafa wa dan adam hujja da halittar da ya musu a jikin su ubangiji madaukakin sarki ce qul tilal insanu ma asfara قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وبجد قتل الإنسان ألا ودرا متميز ma asfarahu me yasa ya kafirce kalmar insana nan wasu malamai sun ce jinsi ake nufi duk wani dan adam din da ya kafirce shi Allah yake tsinewa me yasa ka kafirce akwai hujjoji bila adadin da za su sa kai imani amma babu hujja kwaya ɗaya da za ta sa kai kafirci me yasa ka ki bin waɗancan dubunnan hujjojin da za su ja ka zuwa ga imani ka bi son zuciyarka zuwa ga kafirci duk da baka da hujja ubangiji subhanahu wata'ala yace min ayi shay'in khalaqa dan adam ba zai ga daga me muka halitta shi ba to in baka sani ba bari a gaya ma daga ina kake me ka min nutfatin daga digon mani ne khalaqahu Allah ya halicci dan adam an gane ko qaddarahu kuma ya sanya maka gwargwado na komai yay maka hannuwanka daidai da daidai an yi musu moli daidai da daidai da zaka kalli hannunka ba zaka ga wani dan yatsa da yayi ko wani dan yatsa ba Allah ya shata maka komai daidai da za ka kalli fuskarka a madobi bangaren idanka na dama da na hagu za ka ga shafinsu daidai da daidai ba wanda ya fi wani girma da za ka kalli kunnuwanka za ka ga na dama da na hagu girmansu ɗaya ƙofar hancinka ta dama da ta hagu faɗinsu ɗaya shi ne faƙaddarahu komai ya yi maka shi daidai da daidai komai daidai bukata yanzu da za a yi maka kunnanka da girma kamar hannun babbar rigarka sai ya dame ka ko ba haka ba da za a yi maka hancin ka ya haka tsawo tsawonsa ya zazzabo ya zo kirji sai ya dame ka da za a yi maka ido ya haka girma sai ya dame ka amma komai aka yi maka daidai bukatar ka kamar da shawarar ka aka yi shine faqaddarahu كما يدعى وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله يو كنسا دا كنسا كراري يتي شيها لتشكومي فقدره تقديرا كما يقرق وداش دايدي يقرق ودو komai aka yi maka shi cif-cif da cif-cif daidai bukata to da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce min nudifatin khalaqahu fa qaddarahu ubangiji ce kuma sabila sannan tafarki yassarahu ya hore masa al-imam ibnu kasir yace malamai sun yi saɓani akan me yake nufi da sabila nan wadansu malamai suka ce shine tafarkin shari'a da Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran sabila Allah ya ce mun nuna wa dan adam hanya guda biyu a duniya ko dai hanyar godiya ko hanyar kafirci hanyar godiya ita ce hanyar bin Allah hanyar yi masa bauta hanyar kadaita shi hanyar gode masa a bisa ga ni'imomin da ya maka Wai in ma kafuran ko kuma hanyar butulce masa kama ce kwata kwata babu shi duk da yayi ka kama ce bai isa ba duk da shi ya halicce ka wata isa ce ta kare akan a samar da kai daga babu ai ba wata isar da tafi wannan kuma a tafi da kai a lokacin da ake so da kaso da ba ka so da haka ubangiji subhanahu wataala ce sun masabila ya sara waɗansu malaman sun fassara sabila a nan da shine mahaifa ko kuma farji inda mata suke haihuwa in ba dan huwa cewar Allah ba ba yadda za a yi dan adam ya fito ta farjin mahaifiyarsa babu ka gwada ka gani hanyar da yanzu da za a yi haihuwa minti ɗaya da yin haihuwar me naƙuda ta gama naƙuda ta gama numfashi ɗaya ya fito a ce a mayar da shi ta inda ya taho wallahi ba zai koma ba in duk likitocin duniya za su taru ba su isa su mai da shi ba amma Allah ya fito da shi ta wannan hanyar sun mastabila ya tara ya sauwaƙe masa hanyar zuwa duniya mace in ta zo haihuwa kafin ta haihu sai wani ruwa ya fara zuba daga jikinta wanda ake ce da shi zaki a hausa wannan ruwan fa hikimar Allah ce dan wajen ya jike yayi laushi girif ne na dan ka zo ka fito a sauki da haka Allah ce sun masabila ya tsara ibn kasir ya ce shi wannan tafsirin na biyu a wajensa ba karɓaɓɓe ba ne yace domin in ni'ima Allah yake labarta wa dan adam yawai ba dan adam ne kadai ya fito ta inda ya fito ba akuya ma ta nan ta fito tinkiya ma ta nan ta fito yanzu kuma magana ake akan dan adam akan wata ni'ima da aka yi masa shi kadai to ni'imar da aka yi wa dan adam shi kadai shine nuna masa hanyar shirya, kamar yadda aya ta gabata inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain an gane ko to da ubangiji madaukakin sarki ce sun ma'amata hufa akbarahu na daga cikin ikon Allah da baiwar da yawa dan adam ya kashe shi kuma ya koya maka dabarar binnewa a cikin kabari mutuwa duk da 'yan adam ba sa santa amma a cikin mutuwa akwai ni'ima mai tarin yawa domin in kai mutumin kirki ne duk daɗin da kake ji a duniya wai ya kake sha ba za ka gane haka ba sai ka mutu yanzu duk wanda ya mutu in dai dan aljanna ne wallahi in za ku haɗa duniya ku je ku yi belin sai ya dawo zai ce ba zai dawo ba ku bar shi a can wahala za ku dawo da shi to kaga ko inda ba dan mutuwar ba ai ba zai je shiga aljanna ya samu wannan ni'ima ba kaga mutuwa gata ce daɗi ce to sannan lokacin da kai baka son mutuwa dan lafiyar ka launi je ka tambayi wani wanda cuta ta yi masa rubjuguwa asibiti wallahi sai ya rinka fata ina ma ya mutu amma Allah bai so ba zai mutu ba ba zai mutu ba shi yasa yan wuta a lahira in suka sha wuya suka sha buri suke ina ma su mutu ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماجدون ونادوا da kansu za su rinka kira suna magiya suna mambaki ya maliku ya kai mala'ika maliku mai tsaron wuta liyaqdi alaina rabbuka roƙan mana ubangijin kai ya kashe mu mu huta kala sai mala'ika maliku yace innakum makithun wallahi babu mutuwa ba mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ce menene fa an kum eh, ubangiji madaukakin sarki ce la yamutu fiha wa la yahya dan wuta a cikin wuta ba mutuwa ba rayuwa ba mutuwa irin wacce za a huta ba rayuwa irin wacce za a ji dadi babu والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقبل عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها وبنجد نجزي كل كفور الله يقول الذين كفروا lahum naru jahannama wutar jahannama tana nan tana jiran su la yuqda faya fayamutu ba a karɓar ransu a cikin ta ballanta nasu mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu azabarta an gane ko kazalika na jazi kulla kafur irin haka muke saka wa dukkan kafiri a duniya idan bakin ciki da damuwa suka dame ka in ba mai imani bane kai sai ka sha guba sai ta kashe ka sai ka dauki bom sai ka fasa kanka da kanka sai ka dauka sai ka soka wa kanka duk wannan hutu ne kai a tunaninka ka gama da takaicin duniya to a wuta dan wuta duk wata guba da ka san ana ci ci a mutu a duniya sai ya ci ta amma ba zai mutu ba duk wani abin da yake janyo hadarin mutuwa dan wuta zai gamu da shi a wuta amma kuma babu mutuwa a jeho da shi ta sama amma ba zai mutu ba ya sha guba amma ba zai mutu ba ya sha tafarfashashen ruwa ya tsintsinka masa hanji amma ba zai mutu ba shine Allah yake ya tadarra'uhu wala ya tadarra'u hmm. min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله مدوكين سلكيتي من ورائه جهنم a gabansa wutar jahannama tana nan tana jiransa kalmar أمام nan bi ma'ana amam

fakanan Limasaki sakina na talakawa ne ya amalu na filbahari da suke kwadago a cikin teku na ɗaukar mutane daga gaba zuwa gaba wa kana malikun a gabansu can akwai wani sarki zalimi, ya akuzu kullu safinatin ghasba da yake kwace na jirgin ruwa yake fashi da makamansa kaga wara'ahu ana nufin amamahu to haka nan nan da Allah ya ce min ihi ai amamahu a gaban dukkan kafiri jahannamu wutar jahannama tana nan tana jiransa wa yi tsamin ma'in sadid kuma ana shayar da shi da ruwa na jan silkani ruwa irin na jambo wanda ya haɗu da mugunya da jini shi ake kira da sadid shine bahaushe ke cewa jan silkani ma'ana ruwan jambo mai ɗoyi irinsa Allah zai rinka ba 'yan wuta suna sha sai Allah ya ce ya tajarra'uhu zai rinka ɗaɗɗakar wannan ruwan duk da gubar da take cikin ruwan wala ya kadu ya buhu da ƙyar zai rinka haɗewa domin bai isa ya zubar ba da ya sha ya sha ya ji ba zai iya sha ba mala'ika zai daka masa tsawa sai ya haɗiye wa ya atihil mautu duk dalilan mutuwa sun tattara a cikin wannan mugunyan ruwa domin duk wani acid duk wani poison da zai yi kisa to wannan ruwan an zuba masa shi shine wa ya atihil mautu dukkan dalilan mutuwa za su zo masa amma wa mako bi bimayyin ba zai mutum ba wa min wara'ihi azabun ghalis kuma bayan wannan akwai azabar da tafi wannan ma tsanani tana nan tana jiransa kaga ganin ma wa min wara'ihi ai wa min amami kuma gaba da wannan azabun galib akwai azaba mai kaushi Allah ya tsare mu to da haka dai wannan aya tana nuna mana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shine mahalicci domin samuwar halitta shaida ce akan samuwar ne mahalicci hmm. da haka da yace rabbul alamin ubangijin halittu to kaga ya tabbatar da samuwarsa domin in babu mahalicci ba za a samu halitta ba to shine malai yake cewa a cikin wannan aya akwai tabbatuwar samuwar Allah subhanahu wata'ala wanda shine mahalicci ta hanyar samuwar halitta ta sa shine ma'anar alamu din daga alama alamar da take nuna samuwar Allah saboda samuwar halitta ta sa subhanahu wata'ala daga kalmar alam daga alamatu ne to shine malai yake wa huwa Allah wanda shi kuma mahalicci din shine Allah wa jumi'a jam'al muzakkari salim kalmar alam an mata jam'i irin jam'u muzakkar salim shine alamina ko kuma alamuna bi ziyadati al-ya'i wan nun fi akhirih fi halati an-nasb aw al-jarr ko bi ziyadati al-wawi wan nun fi halati raf'i duk wanda ya karanci larabci ya san abin da ake kira da jam'u muzakkar salim jam'i ne da ake yi wa maza kuma mazan nan masu hankali an kira shi da suna salim saboda ba a taɓa mufuratin kalmar in za a yi jam'in sai dai a ƙara mata ko dai ya'un da nunin in a halin nasba ne ko jarra ko wawun da nunin in a halin rufu'a ne to kubutar asalin kalmar daga canji shi yasa aka kira shi da suna salim kasantuwarsa kuma jam'i ne da ake wa maza shi yasa aka kira shi da suna muzakkar na maza to kalmar alam an yi mata jam'i irin jam'u muzakkar salim shine mala yace ala ghairi qiyasi ba bisa ga qiyasi ba domin in qiyasi za a bi to alam jam'in sa bai kamata ya zama alami na ba sai dai ya zama awalim an gane ko kamar aqil ne shi ma bai kamata ya zama aqiluna ko aqilina ba sai dai ya zama awaqil an gane ko to da haka malai yake ala gairi qiyas ba bisa ga qiyasi na larabci ba to amma me yasa aka yi masa irin wannan sai malai ce auli taglibil aqil zakari tayu dan arin jayar da masu hankali ne kuma maza cikin halittar Allah kai ka ce Allah ubangijin halitta ne kawai maza kuma ubangijin halitta masu hankali amma ba haka bane mata ma Allah shine mahalicin su kai marasa hankali ma cikin halitta duk Allah shine mahalicin su to amma an sani maza su ne madaukaka akan mata masu hankali su ne madaukaka akan marasa hankali shi yasa Allah sai ya rinjayar da bangaren madaukakan akan bangaren makaskanta domin in Allah ya shine ubangijin masu hankali kuma masu hankalin sun yadda to mahaukata kuma ba saki yadda yoyon mallaki ma masu hankali kuma mahaukata sai su gagare shi in Allah shi ne ubangijin maza to mata kuma sun isa su ba shi bane ya mallaki maza ma wanda su sun fi su to wannan shi ne dilalar da ake so a isar anan da aka ce rabbul alamin sannan ubangiji ya ce arrahmanir rahim arrahmanir rahim hmm. maliki yawmiddin arrahman mai rahama arrahim mai jin kai malai ke kalmar arrahman ai bi jami'i khalqihi mai jin kai na dukkan halittarsa ajiya mun yi bayani a wajen fassarar bismillah bambancin rahman da kuma bambancin arrahim bambanci ne kawai na wazani amma asalin kalmomin dukkanin su tushen su daya arrahmanu daga rahmatu ne arrahimu ma daga rahmatu ne to amma sai dai rahmanu ala wazni fa'alan rahimu kuma ala wazni fa'il yana nufin dai Allah yana da rahama kuma yana jin kan bayi da wannan rahamar tasa shi yasa anan mala yace bi jami'i khalqihi rahamarsa ta shafi dukkan halittarsa ar-rahimu kuma mai jin kai bil mu'minina ga mu'minai wanda mun bayani a jiya cewa arrahimu rahimu baya nufin kawai jin kansa ya takaita ga mu'minai mala yace fa fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar ita kuma isharatun akwai nuni ila kullin ni'amid dunyawiyya wal ukhrawiyya bisa ga dukkan ni'imomin duniya da ni'imomin lahira iko ne na Allah duk wanda kaga yana jin daɗi a duniya Allah ya bashi duk wanda kaga yana shan wuya a duniya Allah ya jarabce shi duk wanda kaga yana jin daɗi a lahira Allah ya yi masa ni'ima sakamakon imaninsa da aikinsa na gari duk wanda kaga yana shan wuya a lahira kafircinsa ya ja masa Allah kuma ya masa adalci daidai aikinsa da haka ba wani wanda zai ji daɗi a duniya babu hannun Allah a ciki babu wani wanda zai sha wahala a duniya babu hannun Allah a ciki babu wani wanda zai ji daɗi a lahira babu hannun Allah a ciki haka babu wanda zai sha azaba a lahira babu hannun Allah a ciki ma'ana dai gudanarwa cikakkiya ta duniya da lahira duk a hannunsa take subhanahu wata'ala shi yasa a wata yare ce wa ma bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin babu wata ni'ima da za ku samu fa min Allah face daga Allah take thumma idza massakum kuma durru kuma in cuta ta same ku ilayhi taj'aruna gare shi kuke kururuwa kuke neman ya kawo muku dauki ya yaye muku amma yujibul mutarra idza da'ahu amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshif as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ardh hmm. a'ilahum babu wanda yake amsawa mai kururuwar neman taimako in ba Allah ba wa yakshifu su'a ya yaye dukkan wani abin ki wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sanya kuma mamaya aban ƙasa. ba wanda yake wannan in ba Allah ba shin a ilahun ma Allah akwai wani mai yin wannan tare da Allah in ba shi shi kadai ba amsa ita ce la to amma kalilan ma tafakkarun kadan ne daga cikin mutane waɗanda suke gane wannan suke fahimtar wannan kuma suke ɗaukar izina da wannan da haka ya yan uwa mu sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya cancanta a yabe shi ya cancanta a gode masa saboda isarsa da iyawarsa kuma saboda alkhairan da yawa bayansa wanda shi kadai ya musu wannan alheri babu wanda ya taya shi babu wanda ya taimake shi mafi girman yabo da kirari da zaka yi wa Allah shine ka kadaita shi da tauhidi ka kadaita shi da bauta ka yadda da cewa shi kaɗai yake cikin dukkan ayyukansa kuma ka tabbatar da hakan a cikin naka ayyuka kuma ka yadda da cewa shine mai rahama mai jin kai da haka ka bauta masa dan ka nemi dan ka samu rahamarsa ka bauta masa dan ka samu jin kansa ka nema a wajensa domin shi kadai ne mai iya baka subhanahu wataala a takaice wannan shine sakon da darasin mu yake kunshe da shi daga farkon sura zuwa kan wannan aya ina ganin alamar masu rikodin suna ta nuna kamar lokaci yayi sai mu ja mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ina jin kamar tambaya ne alar mai mana addu'a tambaya sai mu rinka amsawa